kowane mutum na iya magana a game da aikinsa kamar yadda yake so kuma a cikin jama'a? A game da daftarin doka mai lamba 221 na kundin shari'a ba haka ba ne akwai wani nau'in ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu wanda bai kamata ba a ce sun yi magana kan wasu sirrika da suka shahi aikin nasu. Su wane ne waɗannan mutane? A takaice wannan mutanen su ne ƙwararrun likitoci bai kamata ba a ce babban likita bayan ya duba ɗan malati mai cutar kanjamau ko babban tari ya zo ya dinga bayyana ciwon nashi ga jama'a. Likitocin da ke tiyata bai kamata ba su zo su rinka faɗar cutar kansa ko kuma su cutuka na daban da suka gani a jikin 'yan malatin. Ungozomai da ke bin mata wajen haihuwa ba su da 'yancin da za su dinga zancen juna biyu na matan a bainar jama'a. Likitoci da dukkan mutanen da da suka yi rantsuwa kan rihe sirrukan jama'a dangance da aikin da suke na gwamnati ne ko mai zaman kanshi misali jami'in shari'a notar baya da yancin ya rinka tona sirrukan abokan cinikin shi lauya baya da yancin faɗar sirrukan jama'ar da yake aiki da su ya kamata babban alkali ya ɓoye takardun sirrin da yake aiki kansu haka zalika jami'in shari'a grefi. mutanen da na bayyana ba su da yancin su rinka faɗin sirrukan jama'a da suke kula da su a cikin zaman fada a gidajensu ko kuma a cikin wani waje na daban Babu likitan da ke da ikon ya bayyana sirrin rashin kuzarin wani namiji ko na rashin samun haihuwar wata mace da sauransu. Ta wani hali ne mai rike da asiri zai iya bayyana asirin ba tare da doka ta buge shi ba? Manyan likitoci da sauransu ba su da ikon su bayyana larurar 'yan malatan sai dai in doka ta ba su incin yin haka. Misali ingozomai da likitocin mata da makamantan haka ba su da ikon su bayyana zubar da cikin da matan suke yi daga boye. Amma idan suke hakan don sauransu ba za a gurfanar da su ba. Kuma 'yancin su ne su bayyana ma kotu shaidar su ba tare da shakkun komai ba. Waɗanne hukunce-hukunce ne aka tanada a game da haka? Duk waɗanda suka rantse ka rike sirrukan jama'a babban alkali jami'in 'yan sanda babban likita wanda banda bukatar kotu ta sa su bayyana sirrin wani mutum idan suka bayyana don sauran su za su yi zaman kaso na watanni biyu zuwa shekara ɗaya biyan diya daga jika goma zuwa jika ashirin ko ɗaya daga cikin hukuncin idan jujun ya tausaya musu.